Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin mu zagaye duniya tare da Bashir Ibrahim Idris. To da yake wannan shiri shine na ƙarshe a cikin wannan shekara ta 2017 mai ƙarewa. Yau za mu kawo muku wasu rahotanni na musamman da wakilanmu suka shirya mana. waɗanda suka yi nazari dangane da matsalar tsaro da ake fuskanta a wasu ƙasashe da kuma sha'anin tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa. Da farko za mu je jihar Barnon Najeriya inda Bilyaminu Yusuf ya mana rahoto kan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da dakarun Najeriya ke yi, kuma ga abin da rahoton nasa ya ƙunsa. duk da igirarin da gwamnatin najeriya da rundunar soja suke yi na murkushe boko haram ta yadda ba za su iya tabuka komai ba matsalar tsaro musamman a shiyar arewa maso gabashin najeriya ta kasance mafi jan hankali a shekara ta 2017 tun a watan disamban shekara ta 2016 ne gwamnati da sojojin najeriya suka ayyana kwace babban sansanin mayakan boko haram da ke dajin sambisa tare da ayyana cewa an kawo ƙarshen mayakan ta yadda ba za su iya kai hare-hare kamar yadda suke kaiwa a baya ba sai dai sabanin haka mayakan boko haram din sun kai munanan hare-hare kayuka da dama na jihohin borno da yobe inda suka hallaka jami'an tsaro da kuma fararen hula da kuma yin garkuwa da wasu alkaluman da aka fitar sun nuna cewa hare-haren da mayakan boko haram suka yayi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu biyu to koya al'umma suka ga yanayin tsaro a wannan shekara mai karewa ga amsar da wasu mazauna mai maiduguri suka bani kan wannan tambaya suna na bula mazanna gaskiya tsaro wannan shekarun baya sun fi tsaro yanzu gaskiya tsaro ya yi karanci saboda ma'aikatan ma ba sa lura da al'umma waye ne yake wuce ko waye yake koma civilian jtf din ma su ma abubuwa ya zo ya ja musu baya sun bar ayyukan sun koma suna zaune sun koma wayansu sun koma ciwa-ciwa da sauransu yaran nan suka kokoma suka zo suka kakkashe mutane gaskiya wancan shekaran ya fi tsaro yanzu ana karancin tsaro sunana usaini yanayin tsaro gaskiya da da ya canja yanzu gaskiya gaskiya ya kamata jami'an tsaro su tayi sun yi wik sosai ya kamata su tayi tsayin zaka su yi aiki mai kyau a ƙasa eh, shawaran da zan ba shugaban kasa ya kamata mutanen da suke ba shi report na su ba report na gaskiya ba sa faɗa mishi report na gaskiya abin da yake faruwa a Maiduguri to ko menene sai aka samu kuma baya wannan yaki da ake da ta'addanci Birgediya Janar Sani Usman Kuka Sheka ne kakakin sojan ƙasa ta Najeriya. Amma abin da nake so mutane su gane sai dai kawai irin akwai mantuwa ne. kusan in ce wannan wasu abubuwa ne na harkar rayuwa wata sa'a ka samu abin da ba aka akasin yadda kai kake tsammani. Amma mahi a alashin idan haka ta faru me za ka yi ko kuma idan ma har za ka yi la'akari da abubuwan da suka faru baya misali ai za ka tabbatar ana cin nasara don kuma waɗannan abubuwa sun faru ba wasu abubuwa ne duk da dai mutane dole hankalin su ya tashi amma ba haka magana take ba. Sabon kwamandan operation lafiya dole Major General Rochas Nicholas ya kuma shawarci mayakan Boko Haram din kamar haka. Mu zo na mu haɗa kai aikin nan mu gama da shi mazan maza ko ya koma gida kuma ya huta. Eh gaskiya ta ga wasu mutanen mu ne to wanda ya miki kansa za mu rike samu akwai safe corridor ba da akwai wanda suka shiga abin nan ba wai da eh, abin nan nasu zai su gane ba abin ya zo same su kan suna da dama su so su zo same mu su yi surrendering mu dauke su mu ke su safe corridor duk mutanen mu ne bai kamata wai ana kashe su a banza babban fata da al'umma wannan yanki suke yi shine na shiga sabuwar shekara ta 2018 ba tare da shaida irin waɗannan hare-hare ba inda dubban 'yan gudun hijira ke fatan gwamnati za ta magance musu wannan matsala cikin lokaci kalilan don ba su damar komawa su. Bilyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda ita ma ta yi ta fama da wannan matsala ta Boko Haram, musamman a jihar Difa. wanda ya kai ga gwamnatin kasar ta sanya ranar 31 ga wannan wata na disamba a matsayin ranar kammala karbar ahuwa ga duk waɗanda suka amince su aje makamansu ibrahim malam cillo ya haɗa mana rahoto a kai dukkan da ana ganin dai an fara cin karfin matsalar tsaro da ta'addabi kasar Nijar a 'yan shekarun da suka gabata musamman ma dai a jihar Rifa da ke gabacin kasar amma kuwa wata sabuwar barazanar da ta dauki hankali a kasar a wannan shekara ita ce sabbin har haren da 'yan ta'adda suka rika kai ma dakarun kasar a iyakar kasar da Mali wanda ake ganin shine dalilin da yasa ake bukatar girka rundunar nan ta je Sank Sahel cikin gaugawa kamar yadda ministan tsaro Malam Kallam Mutari na kasar ta Nijar ke cewa mun dauki niyyar yin wannan je Sank Sahel aske mun ga abin da mun kai irin kokarin da an ka yi a cikin lakchad da mun gama karhin mu tsakanin mu da najeriya da chadi mun kawo kwanciyar hankali a cikin kasar difa shine ya samu ka to mun gama karhi nan ma yamma eh, kasashen ga biyar muke iya yaki wani ba zai mana yaki ba karamin cikas matsalar tsaron da aka fuskanta a kasar take kawowa ba a fannoni da dama to ko wani irin cigaba aka samu a yunkurin da ake yi na tabbatar da tsaro malam sani rufa'i mai sharhi ne akan al'amura na yau da kullum a birnin da magaram gaskiya ta fannin wajen iyaka da mali babu wani ci gaba da aka samu tunda kazan har-hare da aka raka mana wanda suka halaka sojamu a wannan yankin aka samu shi amma ta fuskar wajen tafkin chadi a aina ana yace kware an samu ci gaba da in kwatanta da 2014 2015 har-haren da aka rakawa an samu saukin shi abubuwa da dama masu alaka da rashin tsaro a kasar ta Nijar ne suka sa kasashen duniya suka maido hankalin su a akan maganar tsaro a cikin wannan kasa a cewar malam Sani Rufai a wannan lokacin ne aka ga abin da ba ta gani inda sojan Amurka eh, suka mutu guda hudu kuma babban abu wanda aka alakanta shi da shi da rashin tsaron wanda ya sa kasashen duniya kai tsaye suka maido manhajarsu yankin sahel da musamman yankin niger shine alaka tsakanin shi wannan rashin tsaron da kuma bakin haure. Sai dai akwai ayar tambaya akan kasancewar dakarun manyan kasashen duniya a cikin wannan yanki na Nijar a cewar mamman dan buzuwa tsohon soja kuma masani akan harkar tsaro. Duk rundunonin soja wannan da suke cikin kasar tamu duk inda suke girke babu ɗan ƙasar nijar da ya isa ya taka can ya ga abin da suke yi ya kasance soji ne ya kasance shul ne to kasan kwa akwai ayat tambaya a nan domin tabbatar da yaƙi da ta'addanci a ƙasar ta Nijar da ma yankin Sahel baki ɗaya ƙasar Nijar ta ba da uzuni ga dakarun ƙasar Amurka na sirka harbi da jirgin nan mara matuƙi da ake kira da sunan drone kamar yadda ministan tsaro malam kalamu mutare ke kare wannan uzini da aka bayar ban ga dan Nijar ba wanda ba zai so ba a ce yau muke da duran din wa'an kuma muke da makamman wa'anda ake dirma ma duran to ba ara mana ba in mun kai matsayin mu saye su mu aje nan gida za mu sayi mu aje saboda in mutum ya zo sare mu kahin ka shiga kasar Libi a ce mun cin maka tun daga sama mun babbake sai dai a ganin Dr. Dukko Abraman malami a jami'ar da ya dace a raka wannan uzini da sharaɗi ya kamata a bi wannan inci da wasu sharuɗa saboda ka aje gobe a ɗauko wani rikici wanda zai iya kawo wa kuma tashin hankali a cikin kasashen mu kakin su yi halbi su tabbatar da cewa ke mutane ne wanda za su halba 'yan ta'adda ne ko kuma wasu 'yan tashin hankali ne. Ibrahim Malam Cillo daga damagaram RFI Hausa. Har ila yau muna jamhuriyar Nijar inda gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar da wani shirin zuba jari domin janyo hankalin masu zuba jari daga sassan duniya don ganin an bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Sula Majere Jeto na ɗauke da rahoto a kai. Maganar bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da gwamnatin Nijar ta zakulo ta hanyar sa hannu da wasu abokan hulɗa a zaman taron fitar na birnin Paris akan tsarin nan na bunƙasa rayuwar al'umma cewa da PDS na ci gaba da samun tofa albarkacin bakin ya ƙasa a jamhuriyar Nijar. Masu hannu da shuni dai sun yi alƙawarin taimakawa ƙasar Nijar da tsabar kuɗin Amurka miliyan dubu ashirin da uku don gudanar da tsarin nan na PDS nan zuwa shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya. Hakan kuma wata muhimmiyar hanya ce ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasa musamman da za ta ba gwamnatin damar zuba jari a cikin karkara da kuma ƙarfafawa ma'aikatu masu zaman kansu. Uwar gidan kana Aishatu Bulama ita ce ministan fasali da tsarin tattalin arzikin ƙasa ta yi muna bayani a kan nasarar da gwamnatin ta ta samu ta hanyar PDS din. Hanya wadda ba ta da wani tambaya ita ce hanyar eh, karkara. Kuma mun ba abin da ya shahi aikin private sector karhi shi ma muna so su tanye mu tahiya akan mu mun zuba namu namu menene miliyar goma na dolar nan zuwa shekara biyar za mu yi tsarin da zai sa arzikin ƙasar mu ya bunƙasa don miliyar goma nan su tabbata mu da muke tamanin mu samu miliyar bakwai muka same su bukatar mu ta biya suka muna eh, albishirin miliyar goma sha biyu da ɗari shida na dolar mun cimma miliyar ashirin da uku da 'yan saura bisa ga na dolar duk da yake gwamnatin na ganin ta yi kokari sosai fannin ci gaban tattalin arzikin kasa wanda hakan ya bata damar gudanar da manyan ayyuka a cikin kasa da kuma samun nasarar sa hannu a kan wannan babban tsari na PDS da zai kara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan zuwa shekarar 2021. Shi a nasa bangare Malam Sani Malam Mamman magatakardar jam'iyyar Modern FA Lumana kuma ƙwararre fannin fasali da tsarin tattalin arzikin kasa cewa ya yi. Dalmali na kasa babu kuɗi kowa ya sani. Na biyu kasuwanci baye Na uku aikin hannu baye Na hudu aiki na kasuwar tsebai in kaga wani a ƙasan nan ya ce ma ba ta yi tauri ba kai bai ma ta kai tambaya ba kasuwar dare yake abin da ya dace da lokaci ba ka zo ka gwadi ƙarya tsabta tsula mashina bisa kan ko wani bahaushe ko wani mai jin shi wanda yake mushen filan ne ya zo mu yi muhawara da shi ya kwatanta mun a wani hanya ne ta ina ne inda aka ci gaba a ƙasar nan. A nasa ɓangare Muhammadu Nuhu Arzika masani a kan tattalin arzikin ƙasa kuma jagoran ƙungiyar farar hula MPCR cewa ya yi ya kamata gwamnati ta fito da tsarin da zai ba kowane ɗan ƙasa damar bada da tasa gudunmuwa a cikin hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. A zan tsabon tsarin da dai izama to zai kawo albarka musamman ka gani an ce ya kamata tsarin da shi shugaban ƙasa Muhammadu su ya yi da ya zo da ya ce ai za su yin tsari na kamar tattalin kama manoma da duk wani mota sana'a hanyar da za a yi a ce musamman ta hanyar aikin noma a kama ma mutane tun da wannan bangaren ma akwai mu da avantage comparative mai yawa a yanzu kenan ya kamata a ce mu yi abin da zai sa abubuwan da muke bukata ya zama to nan ake sarrafa su ko nan ake noma su ba sai mun tai waje mun dauki kuɗi mun kai ba masana dama dai ne suka raja akan cewa tattalin arzikin ƙasa na bunƙasa ne ta hanyar samun kyakkyawan tsari da haɗin gwiwar 'yan ƙasa tare da hangen nesa Sulaiman Jerejeto Nyame Erefi yanzu kuma za mu koma Najeriya Ɗaya daga cikin ƙudurorin da gwamnatin ƙasar ta saka a gaba shine yaƙi da cin hanci da rashawa. Kuma akan haka aka zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a shekarar 2015. Muhammadu Sani Abubakar ya yi mana nazari kan halin da ake ciki dangane da wannan yaƙi. Tun kafin hawan shugaba Muhammadu Buhari mulki, kowa ya san babban taken tafiyar shi ne yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda kusan za a iya cewa ita ce babban annobar da ta hana komai tafiya daidai a ƙasar. na zanta da kwararren masharhanci kan harkokin doka ci gaban ƙasa da siyasar duniya barista mai nasara ibrahim da a dunkule ya kalli yaƙi da rashawan najeriya a wannan shekara shugaba muhammadu buhari ya yi nashi kokari ya ce a yaƙi cin hanci da rashawa daidai da hurumin da yake da shi don sashi na ɗari da talatin da sashi na sha biyar sakin sashi na biyar na tsarin mulkin najeriya an samu nasarori da dama inda kawai aka samu kwange kotu a shari'a akwai tarnaki a nan wurin don ba a samu nasara sosai ba abin da ya sa kuma ba a samu ba shine akwai rauni tsakanin waɗanda suke kama mutane ana bincike da waɗanda ke gurfanar da su gaban kuliya kuma akwai matsala da ake samu tsakanin jami'an tsaro daban-daban kowa a ƙoƙarin ya nuna ya burge shugaba muhammadu buhari ya zagaya ƙasashen duniya yana sanya hannu a yarjejeniyoyi daban-daban waɗannan tsarin mulkin mu sashe na sha biyu sakin sashe na ɗaya ya ce ba za su yi tasiri ba har sai an gabatar da su ga majalisar ƙasa sun sa hannu ta zama doka ƙasashe ɗari 1938 sun haɗa kansu a matsayin kungiya da ake kira Egmont Group suna taimaka ma juna wajen akan yaƙe-yaƙe na cin hanci da rashawa. Ɗaya daga cikin sharuɗan na wannan kungiya yake da shi shine ya kasance kungiyar ku da take a nan Najeriya wato Financial Intelligence Unit kenan ta zama tana cin gashin kanta. A nan Najeriya tana ƙarƙashin hukumar EFCC ne. Ƙungiyoyi masu zaman kansu sun taka rawar gani su ma hakan ya sa na zanta da Comrade Ibrahim Garba Wala shugaban ƙungiyar yaƙi da rashawa na Kadban inda shi ma ya dubi bi shekarar da cewa. Shekara ta 2017 ya zama shekara wadda gaskiya an ga kalubale cin hanci da rashawa ana yunkurin a yake ta ita a wannan shekara ita kuma tana sosai ita ma ta tsaya tana yakan masu yakanta. Shi ko shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu cewa ya yi. Ba sani ba sabo duk wanda ya yi za a rike shi. kuma a kwaco kuɗin da aka sace na jama'a a mayar ma gwamnati kuma sannan a kai su gaban hukuma muna son kowa ya taimaka ba kungiya ba individually ma muna son taimakon mutane because wannan abun ba za mu shi mu kadai ba dole mu hada gwiwa su ko yan adawa musamman ma na jam'iyyar PDP cewa suke abin dama dai bita da kulli ne kamar yadda tsohon gwamnan jihar Jigawa Sulalami Doye shaida mu an ce mu barayi ne ai cin hanci da rashawa ko me kawai APC gwamnatin ta wannan barayi ne ai duk wanda yake san cewa ba dan NPD ba da bai zama hanci zabe saboda haka sai da yan wannan kazaman barayin suka bar PDP suka koma cikin su kai wannan jibe ciki aka yi wannan gwamnatin yar barauniya dan kana PDP da shi kan koma APC kana kai na kaza zama wali a wanke ka yaki da cin hanci da rashawa bai yi zafin da aka sa ran zai yi ba musamman ma in aka kwatanta shugaba Buharin da a matsayin soja da Buharin yanzu na farar hula Muhammad Sani Abubakar daga Abuja sashen Hausa Hausa na RFI. To ganin yadda matsaloli suka dabaibaye Najeriya da kuma fatar 'yan ƙasar ya sa wasu 'yan siyasa suka fara kafa sabbin jam'iyyu saboda abin da suka kira gazawar manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu APC da PDP domin samar wa ƙasar mafita. Mun tattauna da Sanata Sa'idu ɗan Sadau, shugaban sabuwar jam'iyyar NRM wanda a baya ya ce ya ƙaurace wa harkokin siyasa. Da farko mun fara tambayarsa ko me yasa ya amai ya tanɗe? Eh to fita billahi ya Haji Bashir ko shakka babu zan ce na yi amai na lashe. Amma ka san shi bahaushe da yake magana an yi amai an lashe yana magana ne akan yunwa ta yi mutum yawa. Bala'i ya mashi yawa da fitilu da musulku. Ta kai saboda tsananin rashin abinci yana gani in ya amai ya lashe shi saboda rashin abinci zai ji ɗan sauƙin yau da yake fama da ita. Saboda haka wahaloli da jama'a na cikin shiga cikin ƙasar nan musamman ma talakawan ƙasar nan rashin tsaro talaka ya wayi gari ba maganan ma wai ya samu walwala ba ya yi noman shi ya yi ƙananan kasuwanci shi da yake yi a'a wai yanzu ma talaka ko kuwa ake tsira da ran shi ran shi ma ya gagara an sace duk amince gare shi amma kuma ran shi ma shi ne ake yake ya tsira da shi To wannan bala'i da ya faɗa ma Najeriya, shekara ne tunani, na ce to kaga wannan bala'i da mutanen ƙasa suke ciki, ba wai ni ba duk wani ɗan Najeriya mai kicin ƙasa mai imani a zuciya shi, in dai yana da gudunmawar da zai bayar, ko da ta ƙwayar zarra ke annaba Najeriya da mutanenta musamman ma talakawa da wannan bala'i da suke idan bai yi ba, Allah zai tambaye shi a tashin kiyama. wannan shine babban dalili na wanda na ɗaya da na kuma cikin harkokin siyasa. Wannan ne dalilin da ya sa kuka kafa ita wannan sabuwar jam'iyyar maimakon shiga manyan jam'iyyun da ake da su? Eh, kwarai da gaske. Fi da lahi lokacin da na yanke wannan shawara ta hukumar siyasa sai na ɗauki wata uku. Ina aunawa cewa in shiga APC ko in shiga PDP. To ƙarshen ka dai bayan addu'o'i da na yi sai na ga cewa in dai na ce PDP zan shiga. to yana da wahala mutum ya canza wani abu tun da ta shekara goma sha shida tana mulki kusan annan nan duk da ta yawaita a cikin ƙasar nan kusan ta taka muhimmiyar rawa wurin haddasa fitilar da muke a ƙasar nan da talauta mutane a ƙasar nan. Ita kuma jam'iyyar APC an yi gamin gambiza mutanen Najeriya sun yi zaton za a samu mafita. Sai abubuwa sun ƙara dagulewa. To kasa wannan da gwamnatin APC ta yi da ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sa 'yan Najeriya kusan wato abin da ke cewa sun yi losing hope. Lagos ya kare suna ganin kamar ma dai Najeriya duk a sai abin Allah yi. To kuma ina cewa duk yadda ake ganin Najeriya ta lalace. Duk irin matsalolin da muke ganin ana da su. To Najeriya tana iya gyaruwa in dai mutanen Najeriya musulmin mu da Kirista mu mun yadda da mu koma ga Allah. Ko kuma damuwa da misali a makwautanmu. Kullum ina gaya ma mutane duk wanda ya ce Najeriya ba ta gyaruwa ya ridda. Saboda ni, saboda da Alkur'ani da Bible sun yi mana bayani filla-filla kan idan al'ummar ta cikin irin wannan hali ga hanyoyin da mutane suke bi su gyara shi ne a koma ga Allah a tuba gare shi. Irin yadda muke son mu ba mutanen Najeriya jagoranci, irin yadda muke son mu gyara al'amuran siyasa, mu sake ma siyasa ƙasar alƙibla, mu canza salon yadda ake yin mulki, canza irin yadda ake zaɓen shugabanni yadda muka tsara a wani jam'iyya in dai mutanen Najeriya sun babu haɗin kai ina tabbata maka Alhaji Bashir sha Allah waɗannan fitini za su ba abin tarihi a ƙasar nan. To idan ka duba waɗannan manyan jam'iyyun Najeriya guda biyu APC mai mulki da PDP da ke hankoron dawowa raga, anya kana ganin za ku samu nasara? A ƙwarai da gaske, da yawa a mutane sun karkarin da wani tambaya musamman irin abokai waɗanda kana wasa ne akwai ma wanda ce mani 'yan sadau ina jin saukanka domin tarihin siyasar najeriya ya nuna sabon jam'iyya ba ta yin tasiri sai na dariya sai na ce mashi to ina son ka rubuta a dari ɗinka wannan karo a najeriya wannan jam'iyya samu da ka gani mai zuma nrm jam'iyyar ceton al'umma in allah ya yarda ishirin da tara ga watan mayu na hijira dubu biyu da goma sha tara ɗan takar shugaban ƙasar ta za a rantsai ya shiga zila sai dariya na ganin kamar almara ke. ni ko ya gaskiya ta kenan Allah da ya halicce ni ya sai aka gaskiya ta kenan saboda me saboda dalilin fasar ta kawo jam'iyya niyya ce kyakkyawa ta mun damu da halin da zama ƙasa su mun damu da yan siyasa ƙasar nan PDP da APC muka gudanar da al'amura a cikin shekaru a goma sha tara da suka wuce To sanata kana ganin kuna iya kawo gyara inda PDP da APC suka gaza? Shekara goma sha tara cur muna mulkin siyasa a ƙasar nan soja da su kore mu su karɓi mulki amma duk da haka kullum aka kwana aka tashi daga an mutu sai an lalace kullum garajiya da yau kullum garajiya da yau alhali abin da ya kamata al'amarin ya zama kullum a ce gara yau da jiya gara gobe da yau kuma muna da kyakkyawan misali wanda zai nuna maka cewa ma yaran nan da muke maganar mu yi zai yi me yasa zai yi kadiba Legas. shekar alif ɗari tara da tisa'in da shida da bakwai da takwas kayan ana muke fara hula lagos ita ce babban wani binni a najeriya wanda kowa ke zulubin ya tafi saboda rashin tsaro don ofisi a kashe mutum ga banka ba bakin komai yake ba amma ɗari ta da rana a karɓe kuɗi zai kai laso ba Ko amma yau da Allah ya sa an samu shugabannin da suka san abin da suke yi waɗanda ci gaban jama'a ne ya dame su ai kaga kullum cewa ake gara yau da jiya sanda Tinubu yana mulki aka ce ya yi kokari ya abin a zo a gani ba abin da Obasanjo bai yi ba ya yi fata-fata da shi abin ya gagare shi da aka zaɓi fashola sai ana cewa ai fashola ya yi Tinubu yanzu an zaɓi bade ana cewa bade kuma ya fi fashola to wannan misali ne ke nuna maka al'amuran nan namu na Najeriya suna a gyaruwa To ba ma wannan ba sai ka koma a takwarorin na Afirka. Ka ba irin bala'in da aka yi a Ruwanda. Wanda a rana ɗaya a Ruwanda sai a kashe mutum ɗari biyar. Kuma matsalar su irin ta ce ta Najeriya. Matsala ce ta kabilanci, matsala ce ta addini, matsala ce ta bangaranci. Ni na hito daga kudu na hito daga ayo. Amma yau ba a yi shekara ashirin ba ga gama waɗannan fitinu nasu. yau wanda ta zama kamar kasashen turai ashe wannan kasa ce ta makafata ba mu ta bature ba tun da wanda suka iya yin wannan gyara ashe yan najeriya ya zauna gindin inuwa yana cewa najeriya ba ta gyaro ashe ba abin kunya ba ne ai abin kunya ne ga tun ga duk yan najeriya da ya san ciwon shi ko ya rungume hannu a najeriya ba ta gyaro to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da kuma wakilanmu Bliyamin Yusuf da Ibrahim Malam Cillo da Muhammad Sani Abubakar da sula Sulemajar Jetu Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.